ana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya wanda shine mai mulki na hakika na mulki na gaskiya kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne shine cikamakin annabawa da manzanni kuma shine shugaban masu wa Allah godiya Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa gare shi da iyalansa da sahabbansa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala hakikanin jin tsoron Allah jin tsoron Allah gabawa shine kawai mafita sannan kuma mutuna ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya yi muna wasu muna iya ganin su bayyane wasu kuma ba mu iya ganin su bayyane sai an gaya muna za mu iya gane su wasu ga jikinmu wasu ta hanyar addininmu wasu kuma ga wasunmu wanda inda za ka zauna kai ta sai ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya yi gare ka ko ga waninka ba za ka iya lisa su ba saboda yawan su ya wuce inda zaka iya nisa yi cikin komai akwai ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya ma bayansa akwai ni'imomi da ya muna ta sha'anin lokuta da watanni masu jujjuyawa su zo mana da wasu falaloli da ni'imomi da alkhairai masu yawa wanda Allah subhanahu wata'ala ya jinjina wa kansa irin wannan ni'imomi da ya muna yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku zauna ku tali sa wani imomin Allah wallahi ba ku iya lisa su saboda haka ni'ima mafi kusa gare ka wadda za ka kalla ka fahimci haka shine ni'imar jikinka ta hanyar jikinka kawai idan ka diba kana gane lallai Allah ya yi ma hikima kuma ya yi maka ni'ima kuma ya yi ma abin da ba mai iya yi maka shi inda za ka zauna da kyau ka kalli kanka ka kalli yadda Allah subhanahu wata'ala ya jera maka gaɓoɓin jikinka lallai za ka ƙara girmama Allah ka gane lallai ni'imar Allah a kanka ba ta gidayewa ya sama Allah subhanahu wata'ala a cikin alƙur'ani yake cewa wa fi anfusikum afala tubsirun ku diba ga kanku ma akwai aya da za ta ƙara sa ku gane Allah a cikin halittar kawunan kuma me yasa ba za ku dibi wannan ba ku ƙara gane Allah da shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya wa mana ya wa adam musamman musulmi ni'ima wata cikin manya-manyan ni'imomi da yi muna kamar yadda faɗa akwai ni'imomin da suka shafi lokuta da yanayi da kwanuka na ibada ba da jimawa ba ramadana ya wuce Allah ya sanya alkhairi mai yawa cikin ramadana ya sanya ni'ima da rahama da gafara mai yawa a cikin ramadan wanda ya samu ya samu wanda ya samu da yawa ya samu wanda ya samu kaɗan ya samu wanda kuma ya taɓe ya taɓe shikenan sai kuma wani ramadan yanzu ana nan ana nan kuma ga wasu kwanuka na alkhairi Allah ya sake kawo muna shine kwanukan da muke ciki a cikin wannan wata mai albarka watan zulhijja musamman waɗannan kwanuka goma na farkonsa kwanaki ne waɗanda suna ɗauke da alkhairi mai yawa sai buƙatar mu tunatar da ƴan uwanmu kada mu shagala kada mu yi wasa wannan alkhairin ya wuce waɗannan kwanaki guda goma kwanuka ne waɗanda ba wasu kwanukan shekara da suka kai darajar su kuma suna ɗauke da alkhairai masu yawa Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da su a cikin alkur'ani duk abinda Allah ya rantse da shi to cikin abin da ya kamata ka lura da shi muhimmancin wannan abin akwai wani abu da Allah ke son ka lura da shi a cikin wannan abin to Allah ya rantse da waɗannan kwanaki domin ya jawo hankalin mu fahimci alkhairan da yasa a ciki Allah ya ce wal fajri wa layalin ashir wannan malamai sun yi bayanin cewa layalin ashir sune ne waɗannan kwanukan dare dararen guda goma na cikin wannan wata da muke ciki na watan goma sha biyu na kalandar musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya muna cewa babu wani wasu kwanaki da Allah ke son a aikata ayyuka kyawawa a cikinsu kamar nan kwanukan guda goma <clears throat> aka tambayi manzon Allah walal jihadi fi sabilillah hadda jihadi fi sabilillah bai kai aikata ayyukan alkhairi a cikin nan kwanukan ba manzo Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah hadda jihadi fi sabilillah sai ya buga da wani misali inda don ka ƙara gane muhimmanci wa wa'annan kwanakin yace illa rajulun kharaja bi malihi kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji bi dhalika min shay ko thumma lam yarji min dhalika bi shay manzo Allah ya ce sai mutumin da ya fita jihadi da ransa da dukiyarsa da duk abin da ya mallaka kuma ya zan bai dawo da komai ba duka suka halaka a can in za ka buga misali shi za ka iya buga misali da mutumin da ya aikata ayyukan alkhairi na da'a Allah a cikin wa'annan kwanukan guda goma ko daga yan uwa wannan hadisin ya ƙara tabbatar muna ni'imomin Allah akan mu waɗanda suke ga sunan ya ba mu wa'annan kwanakin sai dai wanda ya sakati waɗannan kwanakin guda goma in ka kalle su da kyau za ga irin alkhairai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin su kun ga dai a cikin su ne ake ayyukan haji yanzu duk alhazan mu da suka je samu mai sauki ba su fara aikin haji ba sun je ne kawai wanda ya je da matu'i ne ya yi umra ta ya jira lokacin uh, shiga aikin haji ya yi wanda kuma ya je da ifradi ne ya ci gaba da zama cikin harama ta yi har lokacin da za a fita ya yi amma kwanakin da ranar da za a fita a fara ta karkarewa ga ayyukan aikin hajji cikin wa'annan goma ne ranar takas ga wata idan Allah ya kai mu alhazai za su yi harama a fita daga makka a tasan mamina wanda ita ce yau tarwiya rannan ne alhazai ke tururuwa a fita makka daɗa ayyukan hajji sun kan kama gadan-gadan a je mina can za a kwana a mina za a yi sallar azhar a talla asar magariba isha'i subahin duka ranar takwas ga wata ranar tara ga wata kuma bayan an yi sallar subahin za a ga tun da gama sallar subahin za a ga mutane na ta kokarin kwarara zuwa arafat wanda ranar tara ga wata kenan shi ma tara ga watan nan yana cikin wa'annan kwanukan guda goma mutane alhazai gaba ɗaya za a taru a arfa can za a yi ni sai rana ta faɗi dare ya shigo sannan ba za a yi sallan magariba a nan ba za a bar nan a ma muzdalifa idan aka je muzdalifa a can za a yi sallan magariba da isha'i idan aka yi sallan magariba da isha'i da kowa sai ya dan kwanta domin a dan huta kwanan nan bayan an yi sallar asuba an yi ambaton Allah da aka yi sannan a tashi a ma kuma mina inda za a je a yi jihar jamra jamratul aqaba a ranar sallah shi ma kaga wannan zuwan da za a yi muzdalifa da kwanan da za a yi duk cikin kwanukan nan guda goma ne fa har yanzu ba su kare ba ranar goma ga wata ranar tahiyar sallah kenan da safe alhazai za a ta san majihar jamratul akaba a je kowane da duwatsunsa guda bakwai a jeheta da kabbara Allahu akbar ana jehawa Allahu akbar ana jehawa sannan a ƙare a wannan rana akwai manya-manyan abubuwa wajen guda hudu da akan kowane alhaji na farko akwai wannan jihar da muka ambata a ramir kenan ramir da jamratul akaba na biyu akwai soke dabbobin hadaya hadaya duk wanda alike da adda hadayarsa zai je wannan lokacin ya soke mai raƙumi ya soke abinai mai sa mai rago ya soke abinai sannan akwai yin aski alhalku kenan mutum zai je ya aski sannan kuma akwai tsawaful ifada wanda dawafi ne wanda aka cima tsawaful hajji har yanzu alhazai za su baro bayan sun yi wannan duka fa duk da yake yanzu yanayin sokewa zamani ya sa yanzu an samu canje-canje kasancewa alhaji banki kawai yake zuwa ya biya kuɗin hadaya ta shi da ya biya kuɗin hadaya ta shi ya ƙare hadaya ta an ɗauka hadaya ta ya riga ya ƙare ba irin dana da mutum zai zo da hadayarsa ga hannu shi zai zai ya kwantar da abi ta ya yanki yan rakumi ne shi zai soke abi ne amma yanzu saboda ci gaba da ake samu da yanayin aikin hajji na yadda zamani ya kawo yanzu wannan ba za ta yi ba a irin wannan yanayi ko kai kan kai a kakkara bare a ce kana jaye da rago ko raƙumi yanayin ba ya ɗauka amma ci gaba da ake samu na zamani alhaji zai je ko kuma ya ba hukuma musamman hukumomi na jihohi suna kawa kwamitin hadaya ko wani alhaji za a yanke nawa rago yake nawa sa yake yake dai galiban mutane mu ba suka yi da sa ba balle su sai rakumi kuma galiban mutane mu rago gudana suka sayi da mai hali da mara hali kowa rago gudana ya ka sayi amma in ka je wasu rayu za ka mutum ya sai rago ɗari wani za a iya sayan mawadata irin musamman mawadatan nan na laraba za a ga mutum ya sayar a rakumi ɗari wani ya sayi sa ɗari wani ya sayi rago ɗari kaza amma mu saboda yanayin mu ba a saba ba za a ga kowa dai ragon nan guda shi na yake sayi to da zaran ka biya kuɗinka ga shugabannin kwamitin hadaya aka rubuta sunan ka biya kenan an ɗauka matsalar hadaya ka ƙare da ita to amma dai cikin ayyukan da akan alhaji a ranar sallah akwai yin hadaya din yanka dabbobinsu na hadaya sannan sai a tasamma makka galiban mutane mafi yawa da sun taso daga Muzalifa wasu sukan fara da yin jiwa ta kuma ga tsari haka ne jiwa za ka fara yi duk da yake wa'annan ayyukan malamai sun bayanin cewa tsarin su jerin su ba ya cutarwa inda misali za ka fara yin wani cikin kafin wani duka baya cutarwa amma galiban alhazai sukan taso bayan an taso daga mina akan zo ne bayan an taso daga muzdalifa akan zo mina sai a yi jiwa da an kare jiwa sai a yi aski ita hadaya dama an riga an gama da ita tun da mutum ya riga ya biya kuɗi ne da mutum ya yi aski sai ta ma makka wasu kuma da sun yi jiwa sukan jinkirta askin sai sun je makka idan sun yi dawafin su sun kare nan sai su aski an kare an gama shi nan yanzu kayi halluli karami kayi babba inda ya kayi dawaful ifada wanda kuma bai samu yin dawaful ifada ba to ya yi ta halluli karami don har yanzu akwai dawafi kansa <clears throat> don haka har yanzu wasu abubuwa da aka haramta masa suna kan shi misali kamar ku tarsasanta iyalinsa idan yana tare da su in dai bai riga ya dawafi ba tunda bai yi tahalluli babba ba har yanzu wannan ba zai wannan ba sai ya je makka ya yi dawaful ifada sannan to kaga duka wannan cikin wa'annan kwanakin ne ake yi alhazai bayan sun tashi sun je makka sun yi dawaful ifada za a je a cire wa'annan kayan na ihrami mafi yawa akan je masauki a yi wanka a canza a sa kayan gida sai a kowa ya dawo normal duk yadda damuwa da ake ciki na fama da daura zane da ratayawa duk ya ga kowa ya ji sat sannan kuma a sake harma harama komawa mina a wannan ranar ta sallah domin kuma alhaji bayan ya kare dawafi ba zai kwana makka ba a ran nan saboda har yanzu akwai ayyamu mina suna nan ayyamu tashrik wanda zai sake komawa mina domin wa'annan kwanakin kwana biyu bayan sallah ko kwana uku bayan sallah kamar yadda alkur'ani ya ambata fa man ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman to a takaice kun ga kai kawo na ayyukan haddi cikin wayannan kwanukan ne goma ake yin su kaga wannan ya isa ya nuna maka falalar wayannan kwanakin sannan ka diba kawai ni'imar falala kawai da ke ranar arafa ga wanda ke wurin aikin haddi da ma wanda ke gida shi dai ya isa ka gane falala da Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin waɗannan kwanukan guda goma wannan yini na arfa wanda bai samu zuwa aikin hajji ba an ɗora masa yin azumi an sunanta haka kuma azumi ne wanda yana zama sanadin a karkare maka zunuban shekara biyu azumi yinin arfan nan kawai wanda kuma auren aikin hajji shi ba ɗora masa yin azumi ba in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajji kuma bai je arfa da azumi ba ya ci abincinsa a arfa saboda haka alhazai da ke can su ma suna cikin falala da ni'ima ta ubangiji a wannan rana Allah zai aiko mala'iku yan rahoto ya ce ku je ga bayina can ga farfajiya arfa ku je ku binciko wai ne suke yi ba wai don Allah bai sani ba Allah ya yi su sani kafin a je arfan ma Allah ya san dawa-dawa zai je arfa dawa-dawa ba zai je ba dawa-dawa za su tsaye wurin dawa-dawa za a yi kaza duk Allah ya san wannan amma saboda hikima ta Allah da ƙara nuna ikonsa mala'iku za su zo za su ga duk wanda a wurin nan za su ce ya ubangiji bayan ka ne ga sunan miliyoyi sun aje girmansu na duniya da kabba su cikin wannan wurin akwai sarakuna masu mulkin duniya akwai manya-manyan shugabannin ƙasashe akwai gwamnonin jihohi akwai ministoci akwai manya-manyan maluma na duniya waɗanda kamar ka ce masu na ta ilimi na tuɗa saboda tsabar ilimi da Allah ya ba su duk suna nan wannan wani amma ba ko gane su kowa cikin uniform iri guda ya dar mahori ya ya mahori kowa ya aji mulkin sa ka hadu da shugaban wata kasa wanda kake jin labari amma ba ko gane shi saboda bai da bambanci da talakkan da yazo daga kasar su yanda talaka zai daura zane ya yafa haka shi ma zai daura ya yafa yanda talaka zai safari shi ma haka zai safari kuma ana ana tahiya ana magana da yare guda kowa ya aji yarensa bahaushe ya aji hausa bature ya aji turanci balarabe shi ma sai dai da yake da yarensa ake faɗi bahillati ya aji hillanci yare guda ake magana da shi wani yare labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka kowa da wannan yaren yake magana duk inda ka haɗu da mutane za ka yi talbiya kawai ake yi labbaik Allah kowa ya aje yarensa ana tafiya da yare ɗaya manufa ɗaya an ta san mahuri ɗaya ana son juna ana mu'amala da juna duk wanda ya ga wani ya ga ɗan uwa wannan sai wurin aikin hajji nan dai ake samun wannan wurin aikin hajji dai za ka haɗu da mutum ba ka san shi ba bai san ka ba ba yaren ku guda ba ba fatar ku guda ba amma ya baka abu ɗaya ka ci baka ko tunanin wani abu yanzu nan Najeriya ka haɗu da mutum ɗaya don Allah ya ɗauko to da miya da komai ya baka don Allah kana cinye sai ka ce a ah, wallahi kila kila wani akwai abin da yake nihi wallah wallahi banci ne amma makka ɗaya kaka haɗuwa da mutum ya baka abu baka ko tsayawa tambaya saboda zuciyar kowa kilin take ba wanda zai yaudare ka ba wanda zai yaudare makka ɗaya ta kai mutum ɗaya ya kare mota ya ce assalamu alaikum ka shigo ya ce don Allah son nake mu je gidana ka ci abinci na kire walima ga baki na sun ɗaya mu je gidana don Allah ka ci abinci yanzu da Allah Najeriya mutum na kara mota ɗaya ta ka shigo ka ga yin mota kamar ta yi magana tana walƙiya mutum ɗaya ce da Allah san ya kai ku ta gida ne ka a abinci nan ka yasa abinda zai hawa suna da wanda kila kille min kai zai yi abu na ƙarshe da za ka yi shi ne ka ce ƙawa mini ban baki ba to amma makka ɗaya ta kai haka nan ka ga balarabe da mota ta kai mota irin wadda nan ƙasar ku sai wani da wani ka shigarta wallahi zai kara ka dai maka sallama yake ce don Allah sai kai ka zo sai ya shirye abinci wanda yake son ya je ka je gidan shi ka ci abinci kuma ka je cikin aminci lafiya lau ana haba haba ana ya kira ɗaya ne da duk iyali ne su zo a gaishe ka ba yaren ku guda ba ba kalar ku guda ba saboda ɗaya albarkar musulunci in ba maka bai ina aka haka makka ɗaya ta kai yanzu inda za ka zo ka isku mutane yana cin abinci ɗaya ka zauna ba mai ce maka ta tashi ka isko ɗaya yana cin abinci ka zauna ka je wa hannunka ba mai ce maka kai malam lahiya ba wanda zai maka magana sai ka zauna ana ta hira ka ci abincinka lafiya lau to saboda haka duka cikin wa'annan ayyukan cikin wa'annan kwanukan ne fa ake yin su ayyukan alkhairi na aikin hajji to yinin arfa yini ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna babu wani yinin da ke ka bakin ciki ya ji kamar ya rasu kamar ranar arfa rannan ne dan saboda bakin ciki zai ta mulmula yana zuba yana diba kasa yana zuba mu jiki ne saboda bakin ciki saboda yana kallo ya rasa fasinjojin wuta don ga gahora nan Allah na ta gawarta mu mutane ya tabbata yayi hasara fasinjoji zaka zai ta bakin ciki Allah zai ce mala'iku ku sheda dukkan bayina da a cikin hilin arfan nan ku sheda na kawo ku sheda na gafarta musu to nan ne shedan zai ji kamar ya mutu sai dai wanda in an dawo gida ya koma bidar wuta ta yi wannan kuma shi kenan shi ya dan makai ne amma dai Allah ya gafarta ma sannan babu inda ake amsa addu'a kamar arfa manzo Allah ya ce khairu du'a du'a arfa. arafa mafifitiya addu'a ita ce addu'a arfa addu'a ita ce mafifitiya addu'a saboda haka ina kira ga alhazamu da za su tafi a mai da hankali wurin addu'o'i masu amfani a yi makasa addu'a su yi majahan mu addu'a kowa musulmi addu'a duk inda suke kuma kada ka manta da kanka kada ka manta da iyaye da iyali da yan uwa addu'a ka ka faɗaɗa ta kowa ka yi mai kada ka ji kuyat to ai na roƙi Allah ya ban kaza in ni roƙan mawa ne an ka bashi to ai a'a Allah abinda aggare ya wuce nan in cewa kai Allah ba ni duk abinda a duniya da abinda a cikin ta roƙan ma wani haka nan kai ma duk Allah yana da abinda zai ba kowa da Allah talaka ne bale kai tunanin in ya baka in ya bawa ne to kai bai da abin baka don haka ka ji haushin roƙa mawa ne roƙa duk wanda za ka roƙan mai kuma manzan Allah ya gaya mana hadisi cewa duk wanda ya roƙan ma uwa ne masa addu'a alkhairi sadda bai nan to mala'iku za su ce kai ma hadda kai in ka ce Allah wani ka ba wani lafiya yana nan gida kai mai addu'a kai ma mala'iku za su ce kai ma hadda kai Allah ya baka lafiya Allah wani da a cikin mazaji Allah ka sisse cikin wannan hali kai ma mala'iku za su ce kai ma hadda kai haka kuma wanda ya mugunya addu'a shi ma za a ce hadda kai saboda kaka kuskura ka yi mummuna addu'a ga kowa kowa ka yi addu'a alkhairi ka yi ga ƙasarka wuri ne na karɓar addu'a don uwa ni'imar Allah suna da yawa da yi muna kun ji ma'ambaci kaɗan daga cikin wa'yannan ayyuka na aikin hajji sannan wa'yanda a gida banda azumin arfa da aka yi mun haɗi falalasta da alkhairin da a ciki ga kuma layya da ake yi duka bayan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani aiki da ɗan adam zai yi a ranar layya kamar zubar da jinin dabban layya saboda haka aiki ne wanda Allah yake gafarta zunubai da shi kaka mu yi kokari yan uwa kowa ya iya kokarin sai ga cewa wannan ibada ta layya ba a bashi ta wuce ba ina kira ga samari musamman matasa wanda ba su yi aure ba domin nan kasar Hausa akwai wata fahimta karkatatta da mafi yawa suke da sai mutum ya dauka wai ko nawa gare bai bai layya sai in yana da mata sai ya yi aure wannan kuskure ne muddin Allah ya hore maka abin yin layya to layya ta zama wajibi gare ka ko kana da mata ko ba kada ai ba mata ake wa layya ba kaka dauka wai ana yin layya ne don dai iyali su ci nama zaka tunda ba da mai cin naman ba sai kai layya ba a'a ba shi bane ladan da ke wurin Allah ne ake son ka samu sannan akwai wani kuskure da yawa da yawa mutane suke zaka isko mutum da waya uku ga hannu ne ila cikin wayoyin ga akwai ta dubu tamanin akwai ta dubu hamsin akwai ta dubu amma sai ka ji ya ce ban samu abin laye ba ina ne ina ne lalaya ina sai da wayan nan kai laye yi alheri saboda alherin da Allah zai baka ya na narke wayan nan da yawa wannan kuskure ne ka yi kuma mutum da katan ya waya ta kai dubu ɗari da wani abu amma kuma bai laye ba wani mi da baka yi laye to wallahi ba sai ina da ba Allah banda kuma ga shi da abin kuɗi ga hannu ne ka sai sai ta in dubu ɗari sai ka sai ta dubu goma sha biyar ka rike saura ka samu ragunka na dubu tamanin ka ba Allah in Allah ya so albarkacin wannan da kai sai Allah ya mai sama wayan nan hadda kari kuma ladarka tana cin wurin Allah sannan mai ƙoƙarin uwa mu yawaita sadaka a cikin wayannan kwanaki banda yin azumi a cikinsa idan mutum na iyawa to yi ƙoƙari ya azumci duk wayannan kwanukan gaba daya in bai iyawa ya ɗibi wasu daga ciki ya azumce musamman yanzu kuma azumi yanzu gashi yana da sauki azumi ne na cikin damana kusan kowa na iya shi kada ka bari wannan gara ba ta wuce ka in yana yiwa duk kwanakin nan ka azumce su har rana arfa ka samu azumin ka tara lahiyayi kaga lada kam ka tarke lada sai kuma bari in kuma duk wannan ba za ta yi ba to shi kan na arfa shi kada ka bari ya wuce ka sai kokari ka samu wannan ladar ta karkara zuluban shekara biyu da ake samu sanadin yin azumin arfa sannan ina kira gare mu baki daya kamar yadda faɗa mu yawaita yin sadakoki a cikin wannan wata baya da sadakoki ga masu rauni mu bayar da sadakoki domin gina addini mu bayar da sadakoki domin ayyuka na addini sani wannan addini ba yi da wayanda za su yi fondin nashi sai mu musulmi in har mu musulmi ba mu yi fondin addini muka fitta kuɗi mu muka bayar a raya addini ba wa muke jira zai zo ya muna saboda haka da wannan ne kungiyar su izal bil bid'a wa iqamati sunna lura da haka don a taimaka ma mutane yadda za su samu yadda su ma za su sa nasu jari ba su ko sani ba kuma Allah ya ba su lada sun yi ayyuka alkhairi ta kirkiro da neman sadaka ta hanyar wani receipt da ta kirkiro da shi gwargwadon ƙarfin mutane akwai na naira ɗari akwai na naira hamsin akwai na ɗari biyu akwai na ɗari biyar kowa gwargwadon ƙarfinsa wanda ana rarraba shi a masallatai da makarantunmu da wuraren majalisi majalisi domin bayan Allah su bada nasu gudunmuwa wannan gudunmu da suka bayar Allah ya ba su lada sannan an samu wani abin da za a gina ayyukan addini bayan wannan kuma akwai sarkar fatun layya shi ma a shekaru kamar shekara goma da suka wuce don a 20 shekara 2013 kungiyar izala ta kirkiro da wannan neman sadakar fatun layya kowa ya kokari ya ga cewa ya ba da sadakar fatarsa amfanin wannan an taimaka maka wurin ka sanya jarin ka cikin aikin addini wannan fatar ko barin ka an kai da ita nawa take kolin fatar rago nan kasa ga dubu da ɗari biyar da ɗari kila in ta kai fatar kwarai ta kai dubu kwana nawa dubu za su yi maka amma idan ka bada wannan fatar aka sanya ta cikin aikin gina masallaci to Allah zai rubuta maka kamar ka ta investment ne a kamfani ko kana da rai ko ba ka da rai za a rika baka commission ka don da fatar ta aka gina wannan masallacin jama'a don Allah mutane sun samu fa'ida ko ba samu ba saboda haka daga lokacin da aka fara karɓar wannan sadaka ta fatul layya ƙungiyar jama'a su izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta samu nasarar gudanar da ayyuka masu muhimmanci da yawan gaske cikinsu akwai katafarin masallaci wanda aka gina a Otako Abuja wanda suka san wannan sun san da wannan an kaddamar da wannan masallacin kafin azumin bana ni da ni aka kaddamar da shi wanda a tarihin Najeriya yana daga cikin masallatan da aka samu mutane sun halarta manya da ƙanana a ƙasa sai da kowane a gabanmu shugaban izala yake gaya ma shugaban ƙasa janar muhammadu buhari yake cewa ya mai girma shugaban ƙasa wannan masallacin mun gina shi ne da sadakar fatun layya na bayan allah da suke bayarwa masallaci ne wanda a abuja sai dai ka yi magana irin national mosque kila shi ɗaya za ka iya kwamta yarin da wannan masallacin kuma da irin wayannan sadakokin da kuke bayarwa a gina wannan masallacin to da Allah ka gaya ne wane taimako za a yi maka wanda ya wuce wannan yanzu duk sanda aka sallah masallacin nan kana nan binnin kebi amma kana da kamisho a cikin wannan masallacin in dai akwai ka ba da fatar ka da ita da sadaka fatar ka aka aka hada akai wannan aikin kaga an kirkiro mu mutane da za su samu falala su yi aiki dan kadan kuma su ci gaba da samun lada a wurin Allah haka nan akwai gidan baki da aka gina wanda ake sauka yanzu haka wanda a da manya-manyan malumanmu da ke zuwa wurin program ga abuja da karantarwa a hotel suke sauka wanda hotel din nan lalura ce kawai da yawa hotel dinmu a ƙasan nan idan ka sauka wasu abubuwa za ka ga abubuwan da ba ka son ka gani babu kuma yadda za ka yi to sai kungiya ta yi tunanin lalle lalle ta ɗau wani mataki akan wannan maimakon a ce duk malamin suka rika sauka hotel ba daɗi wasu abubuwa kana kallo ga abin da bai kamata ba abin da za ka yi a gina wannan katafaren hotel wanda an kaddamar da shi yan shekarun baya da suka wuce wasu ku sun je wasu kuma suna da labari wanda yanzu haka idan muka je anan muke sauka hankalin mu kwance ba mu da wata damuwa ba ka ganin wani abin da zai bata maka rai kuma kungiya tana samun yan kuɗin shiga ta hanyar sa kaga wannan ba karamin alkhairi ne sannan kungiya yanzu haka tana tana gina asibiti clinic yanzu haka aikin ya kai wani level ya kai level na rufi da plaster da sauransu ita ma wannan clinic idan aka kare ta bayan Allah za su rika karban magani a cikin ta sannan akwai program da aka kiro da shi na sanya kafahu da hannuwa na roba ga waɗanda Allah ya jarraba da musiba ta katsewa hannu ko kafa ƙungiya takan ba su wannan akwai haɗin gwiwa da ake da da wasu likitoci daga ƙasar indiya wanda lokaci-lokaci ƙungiya takan gayyato su zo a tara irin waɗannan mutanen a ƙirƙiran musu ƙawahu da hannuwa na roba ƙarƙashin wannan program na watun layya wanda yanzu haka ma ba dan da lokaci da ya ƙule ba yanzu haka da sha tara ga wannan watan da ya wuce ya kamata a yi wannan program na wannan shekarar yanzu haka namu wanda muka tattara a jihar Kebbi wanda zamu tura bana a Kano za a yi wannan aikin suna nan kuma in Allah ya kai da zarar an ƙare sallah za su je a yi musu wannan aikin an shayi suna nan kuma kun sha gani kuma duk ƙarƙashin wannan program ne uwa uba akwai jami'a a Salam University wadda kungiya take gidawa yanzu haka kuma aikin yana nan yana tafiya ya kai wani label a jihar Jigawa wanda wannan ita ce jami'a ta farko a arewacin Najeriya wanda za a ce wata kungiya ta addini ta gina wannan jami'ar ka ta fare ya ce wadda fili ne aka samu ya kai eka ɗari shi ne ake gina wannan jami'ar a cikinta an kaddamar da aikin kuma ana na ana yin sa kuma ta hanyar wannan sadakar da ake karɓa hannunku ake fondin wannan ginin da kuma abin da bayan Allah musulmi suke taimakawa da shi ake karawa ana gudanar da wannan ginin ayyukan da aka yi ga manara talabishin da yawan ku wasu suna da ita a gidajen su, da wannan sadakar fatin layin ne ina jin shekara biyu ko uku bayan daga satin 14 ina tsammanin ko 14 ne ko 15 aka kaddamar da wannan manara television yanzu haka tana nan tana aiki ana karantar da addini dare da rana malamai suna gabatar da program na addini dare da rana bayan Allah suna karuwa kana kwance a ka kuma kana saurarin karatun addinin musulunci akwai manara rediyo shi ma duka ƙarƙashin wannan program ƙungiya ta ƙirƙiro da shi shi ma yana na yana amfana da shi abubuwa suna nan da yawa wanda in za a ci gaba da gaya muku muna faɗa ne saboda yana da mutane su san wai kuɗin fatan nan da ake samu me ake yi da su wannan kaɗan daga cikin ayyukan da ake yi da su kenan zaka ina jawo hankalinku ga baki ɗaya lalle kowa ya ƙoƙari ya ga cewa ya ba da sadakar fatarsa ga wannan program na ƙungiya, domin wa'annan ayyuka na alkhairi su ci gaba kai ma a tafi tare da kai in zama ka zuba makanka jari na lahirarka ko da ranka ko babu ranka za ka ci gaba da cin moriyar wannan abin har ƙarshen abin nan ila masha Allah waka ina fatar a kamar yadda aka saba ana kai wannan sadakan ne a masallatai da kuma wurare na ƙungiya kamar yadda aka saba akwai kwamitoci na matakai na masallatai akwai kwamitoci a mataki na ƙaramar hukuma da gundumomi da kuma jiha wanda suke tattara wannan ƙarshe a tara a kai shi gaba ɗaya domin wannan fa'idar da samu gaba ɗaya kuma alhamdulillah jihar kebbi bana mun samu yabo daga ƙungiya ta ƙasa wanda jihar kebbi na an ce muna mu ne gaba-gaba na farko wurin abubuwa guda biyu na farko wurin tara fata mafi lahiya lahiyayya akwai jihohin da za su kawo fatar amma saka isko da yawan ta zan sai zama ba ta da wani fa'ida amma jihar Kebbi Allah ya taimake mu da kyakkyawan tsari yadda fatar da ake samu daga jihar Kebbi fata ce lahiyayya mai kyau saboda kwamitocin mu suna aiki ba dare ba rana wurin ganin cewa an tabbatar da wannan sannan muna kira ga al'umma wurin hidda fatan nan idan kana son wannan fatar taka ta amfana ka samu wannan alkhairi to kai kwari ka ba wanda ya iya hida domin da zaran aka hude fata shikenan kana kasa wurin sayar da ita ba ta da wani amfani akwai da yawa fatun da ake kawo karshen su sai ma sai dai a basu kai masu saye ba sa sayan irin su to akwai buƙatar don kai ka samu wannan ribar fata ka ta zama sadakar ka ta shiga cikin abin da Allah zai karba kuma ka cigaba da cin moriyarka moriyarsa a yi ƙoƙari a tabbatar da cewa waɗanda za a ba hida fatan nan waɗanda suka iya ne waɗanda za su hede ta sai ta lahiya lau domin ka ba da ita sadaka Allah ya karbi sadakan nan taka mai kyau ka samu alkhairin da ake samu a ciki saboda ka yaku yan uwa musulmi muna fatar kamar da aka saba bayar da haɗin kai ga wannan program to za a ci gaba da bayar da haɗin kai da goyon baya domin kowa ya ga cewa ya samu hanyar da zai sanya nasa gudunmuwa domin ya ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya karba masa Allah subhanahu wata'ala baya rena sadakar mumini ko kaɗan ce ko da yawa ce to haka kada ka rena da cewa to ai ragona dan karami na ga mata miza ta yi a'a bayar sai Allah ya san abin da ka bayar Allah baya rena sadaka ta mumini komai zaman ta kadan komai yawan ta in dai mutum ya kyauta ta niyyar niyyar ita ce abin da Allah yake la'akari da ita alaka ya ku bayan Allah ni'imomin Allah kamar da muka faɗa suna nan da yawa wanda baya yiwa mu dibidibi halittarka Allah ya maka idanu ya yi maka kunnuwa ya yi maka kaza ya yi maka kaza kuma ya umarce ka da yin aiki ɗan kaɗan ga ni'imar da ya mamaye yawa ba ta kidayewa amma kuma ki abin da ya ce kai miki dan kaɗan ne bai dora maka nauyi da yawa ba saboda haka mu gode ma Allah mu kuma yi kokari mu bi umurnin sa domin mu tsira gobe alkiyama muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya hore ma musulmi abin yin layya a wannan layya da ke tafi ya Allah muna roƙonka duk wanda ke da matsala na rashin abin layya ga hannu Allah ka hore masa kafin ranar layya wanda ma adda guda Allah ka ƙara masa ya yanka biyu wanda adda biyu Allah ka ƙara masa ya yanka uku kuma Allah ka karɓi ibadodin nan namu ka ba mu su su zama cikin ayyuka wanda za mu ci more su a ranar alkiyama su zama hanyar shigan mu aljanna a ranar alkiyama Allah ka ƙara muna aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali alhazanmu da za su je aikin hajji Allah ya sa su je lafiya su dawo lafiya kuma a yi aikin hajji karɓaɓɓe alhamdulillah alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام الشاكرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا نعمته عليكم يا ابن آدم إنك لن تستطيع أن تهسي نعم الله عليك كم قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن أقرب شيء إليك جسمك لو تأملت فيه وتفكرت في أعضائه وتراكيبه وفي أنفسكم أفلا تبصرون فما من عظم فيك ولا عرق ولا عسب إلا وعليه أثر صنع الله عز وجل قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين هذه نعم ظاهرة يبينها الله لك لتشكره عليها وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين سلقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميز الأذى عن الطريق صدقة والسلامة هي العظم وفي جسم البني آدم ثلاثمائة وستين عظمة بظهر آه بظهر منها مئتان وخمسة وستون عظما والباقية صغار لا تظهر والحديث يدل على أن تركب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق بها عنها يتصدق بها عنه يوميا ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة عباد الله ومن نعم الله على العبد في جسمه إلباسه ثوب الصحة قال أبو الدرداء رضي الله عنه الصحة جناء الجسم وعن وهب بن منبه قال مكتوب في حكمة في حكمة آل داود العافية الملك الخفي وفي صحيح البخاري عن أبي أبا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وهذه النعم يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويطالب بها كما قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال ابن مسعود رضي الله عنه النعم الأمن والصحة وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله العباد فيهم يسأل الله يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفاني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فاتقوا الله عباد الله حق تقواه واشكروه ولا تكفروه واتقوا الله لعلكم تفلحون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على أموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأصلي وأسلم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا كانوا يعتدلوا عليه أحد الكاذبين ذلك لهم بالسوء الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر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 الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله